Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da zumun sake kasance da mu a wani sabon shiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Adam eh Zango da Ado Gwanja sun tsallake rijiya da baya. Wannan wani lamari ne da ya faru da jaruman masana'antar Kano Ado Isa Gwanja da Adam eh Zango a kasar Nijar wanda hatsarin mota ya abku da motar su. Hatsarin daidai abku har ta kai an yi raunuka da kuma asarar rayuka. An jawo da wani bidiyo na cewa kamar Ado Gwanja din da Adam eh Zango sun ji daɗin faruwar abin saboda ba su yi komai ba. To wannan ba haka yake ba Hausawa sun ce dirrai arziki ne. Adam eh Zango ya bayyana wa duniya cewa ko da wannan abin ya faru suna bacci babu wanda zai iya bada labarin yadda hazza din ya kasance ba dai cikakken bayani daga bakin waɗannan jarumai guda biyu ku kasance da mu don jin yadda aka tattauna da jaruman guda biyu jama'a masu kallon mu ah, wannan na hannun dama na adamu zango wannan kuma ah, hakuri na ce hannun dama hannun hagu shi ne adamu zango wannan kuma na hannun dama ta shine ado gwanja kamar yadda kowa yake ji har ma aka samu wani bidiyo jiya wanda aka saki yana yawo na wani dan uwa to bidiyon nan na wannan dan uwar abin da ke kokarin ya sanar da jama'a shine yana kokarin ya gaya masu adamu ne cewa Niger ƙasa ce ta zaman lafiya ƙasa ce ta kwanciyar hankali da fahimtar juna ba ƙasa ba ce wadda ba ko in ya zo za a ci mutuncin shi to abin da yake ta ƙoƙari ya faɗakar da mutane ke to amma sai jama'a ba su fahimta ba kowa ta shi fahimta daban to shi ya kawo adamu da ado suka ga bidiyon kuma suka shi magana kuma suka shi kwamentaya na mutane da suke yi a zo a sake wani bidiyo domin jama'a su fahimci ma maganin yadda take gaba da tabbas an yi accident an yi shi kuma har wasu jama'a sun mutu daga ciki amma abin da muke so jama'a su gane a dogon ja adamu zango ba ɗaya daga cikinsu wanda ke tuka mota a lokacin da aka yi accident ba ɗaya daga cikinsu akwai direba suna zamne ne cikin mota a matsayin fasanja accident din ya zo ya faru bayan accident din ya faru gendarme sun zo police sun zo sun kama direban yanzu haka yana can kulle sannan kuma an kama motar tana nan kulle adamu eh, zango da ado gwanja suna nan aikin da ya kawo su ma a cikin ƙasar sun ashe shi suna zaman shirin zaman shirin abin da hukuma za su fito su shi ne kawai abin da suke shira a yanzu haka ba wani abu da suke yi sau da kawai suke suna jiran abin da hukuma za ta yanke duk yadda hukuma ta yi da su abin da allah ya kawo ne so saboda haka ah, zan fara ba ado ban ja magana a shi ta bakin shi sanadin tsautsayi ko kuma akasi ko kuma kaddara idan Allah ya rubuta maka ita duk addu'ar da kake ainihin shi direban mu da yake tuka mu ya ɗauko mu a yafi masa cewar ba zai yi da gangan ba mu kuma muna nan tare da 'yan ƙasa kuma a cikin ƙasa sai mun ga yadda hukunci ya kaya aka bawa mai haƙƙi haƙƙinsa to ina bawa family na haƙuri sannan kuma ina bawa garin margubeni haƙuri ina kuma taya kowa da kowa alhini da abin da da duka za a yi ragas wancan mutuwar kansu ko da mu da waɗanda suka rasu da mu da muke mutan duk damuwar duniya amma Allah ya tsallaka da mu saboda kaddara mu ba a gudun ne ran ba zai fita ba sannan babu dalilin da za a ce idan za mu iya mai da wannan abin kar ya faru in a hannun mu yake za mu mayar saboda tun daga kano da muka taso ba mu bige ko kaza ba har sai da muka zo wannan gudun kilomita kaɗan zuwa inda zamu kusan tafiyar awa goma sha mun tashi karfe biyu da kano a titi muka kwana har zuwa safiya amma abin bai faru ba sai a wannan gudun to da kaddara ce ta faru kuma kamar yadda ya faɗa mu kusan mu gaba ki ma motan tambaci muke yi babu wanda zai iya faɗan ga abin da ya faru sai shi direban da yake tuka wannan motar amma duk da haka al'ummar Nijar baki daya da su familin da wannan abin ya faru da su da kuma wannan garin a ne ko a duka bangiji Allah ya sa Allah ya ji su Allah ya gafarta musu ita kuma wadda ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya amma a fahimce mu cewa babu dalilin da za mu zo muna yin wani abu wanda zai nuna cewa kamar murna muke ko farin ciki da wani abin da ya faru dan adam ne ajizi ne kowa wani abin saboda an yi abin da ya yi kwanaki so akwai ajizancin ɗan adam duk kamata yi mu zauna kawai mu zauna guri ɗaya mai tabo amma ɗan adam ne babu yadda muka yi haka idan wannan bidiyon da mutane suka gani ya jawo wani cece kuji a duniya to a gafarce mu ba min yi shi bane kawai dan mu musguna wani ko mu nuna cewa mun isa ko kuma waɗanda suke a dokar ta take hannun su sun fi karfin su hukunta mu fasinja ne direba yana hannu ba suke shi mota tana hannu ba suke ta ba dukkan mu an dauki shaidar mu na ya faru kuma kowa ya bada abin da ya sani da haka jama'a su fahimci cewa ni da ado ba mu muke tuka mota na ba mun gode dangadai mataran goma a irin sannu sintina margube na gwaye ga alhaji ce ci aranga mai suki ya fa. son mai no shofero kan mota kwando mai zango no goga kendi manti ado kwanja eh, na goga kendi igon da shofer kan goga kendi wato ka sitan wote igo girbi ismai han wani gona da ti wajen banda mai ka sai ka ina shofer roti shofer bumbo a gono dinga mota bumbo ina mota di in kai bumbo wai kan kan yango imera imanati gogoro igo hangari hinisi hay kul kai hini tei de ingai yar ga ingai nogati mata danga matka aron goma bare go bare go salan dai bare go gare hay kul banti wallahi mutiya son bare ra kan igo kawo hini bare ra ne isinda isinda hujja in mutum kai ne da ne kada in bayyana kiwo kai na kuki kai ya mai ra koki sibu ya dinga shogar mu bon ko lutu ka damu mota mu boy ne ya dinga yi ko ce alhaji ya ran ba ya eh, ba ko eh, yishira wa ni ami ko alhaji ce ci margo be da kwai ayo ba ne ni suki ya fa Salamu alaikum wa rahmatullahi